ko ga watan 3,2020 wato shidda muna cikin suratun nisa za mu tashi kan ayata 36 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah maɗaukake ce wa abudullah ku bauta wa Allah da kaɗaici wala tushriku bihi shai'a kada ku yi masa tarayya na komai yi wa Allah shirka shine a'zamu dambin usiya Allah fil ard shine zunubi mafi girma da aka saba wa Allah a ban ƙasa saboda muninsa Allah ya alkawarin dawwaman azaba ga wanda ya mutu yana shirka inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukaki ba zai yafe shirkan da aka yi masa ba in har mutum ya mutu akai Allah ba zai yafe masa ba amma duk wani zunubi wanda ba shirka ba ɗayan biyu ne ko Allah ya yafe wa mutum kai tsaye ya shiga aljanna ba tare da an kama shi da wannan zunubin ba ko da Allah ya kama shi da zunubi wanda ba na shirka ba to duk zaman da zai a cikin wuta akwai ranar da zai fita ya shiga aljanna amma idan mutum ya mutu da shirka wallahi ba ranar zai fi da wuta ba ran da za a sassauta masa azaba shi yasa Allah madaukaki ya tsawatar ya tsawatar a wani wurin zai dinga kwadaitarwa abauta masa shi kadai a wani wurin kuma tsawatarwa akan shirka wa kuma ilahun wahid la'ilaha ilaha illahu rahim abin bautanku shine Allah ɗaya shi kaɗai ba wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya in ba shi ba fa’abudin laha lahu ad-din ka bauta wa Allah kana mai tsarkakar da addini gare shi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin lahu lahudin. a tsarkaka addini ga shi Allah kaɗai iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ya Allah kai kaɗai muke bautawa a gare ka kai kaɗai muke neman taimako ma'ana ba za mu nema daga wani ba lukman yake waɗansa ɗansa wa'azi ya ce ya bunayya la tushrik billah ya ɗana karkai wa Allah shirka inna shirka la zulmun azim saboda shirka zalunci ne mai girma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya Allah ya bada umarni ya bada dokakar abauta kowa sai shi subhanahu wa saboda haka shirka babu sassauci duk wanda kaga yana shirka a cikin zuri'arka ka tsamatar wallahi ka rabu da shi yafi alkhairi in matarka mushrika ce kai mata wa'azi tana binne binne tana rataye rataye tana zuwa gun boka kai mata wa'azi ta ji tsoron Allah Allah ba zai karbi ibadanta ba in Allah ya sa ta tuba ku zauna in ba ta tuba ba ka rabu da ita babu alkhairi cikin mata mushrika babu alkhairi cikin miji mushriki wallahi kar mu yi wasa da lamarin shirka an dauka hanya ce ta kawai addu'a ai abun ma addu'a ne ko kuma suna cewa ai mun jarraba mun gani duk abin da an jarraba an gani shikenan ya zama yana da kyau wani mizani ne ya kawo haka wace doka ce aka ce mana in kun jarraba kun ji dadi? yana da kyawu wannan maganin gargajiya ne wanda yake da wannan ka'ida eh magungunan gargajiya da gwaji ka karanta adabul arabi adabul arabi in kana karanta wa larabawa ta ya suka samu magunguna suna da magunguna aka ce bit tajriba yau da gobe in mutum ya yi rashin lafiya sai a je a duba wani itace da ya burge su sai a zuwa ɗiga masa in ya ƙara ciwo sai a guje shi in ya mutu kuma <laughs> sai kuma a jira wani sai a san cewa eh wannan itace mai kisa ne in wannan ya warke sai a ce to wannan maganin ciwo kaza ne sai aje da haka suka samu magani to addinin Allah ba wai goji bane abu ne saukakke daga Allah babu shigan hankali ciki hankali sai dai yayi tunani cikin halittar Allah ya ga ikon Allah ya bautawa Allah da kadaici kada abin duniya ya shagaltar da mu yan uwa mu shirka kar neman mulki ko neman kuɗi ko neman mata mutum ya zo ya shirka mamata wani wa shirkum yad'u min dunillahi niddan dakhalan nara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu yana ambaton wani Allah ya kishiyantar da wannan abin ga Allah zai dawoma cikin wuta shirka iri uku ne akwai shirka wanda ra'san mutumin zai kama wani abu ya bautawa wannan zai dawoma a wuta akwai shirka kuma shi ya yadda da Allah ɗin amma kuma yana tarayyantar da wani abu ga Allah abin da Allah ne zai yi ɗin zai ce wannan ma zai yi shi ma zai dawo ma'auta akwai shirka wadda shirkul asgar shi ne riya mutum ya yi aiki don wani Allah ma'ana aiki don wani Allah aikin Allah ne ya ce mu yi sallah ce tilawa ce duk da abin da Allah ya ce mutum ya yi shi ɗin ma aka ce gida uku ne akwai da zai yi shirka tariya ra'asan dama zai yi abin ne don mutane suna gani in ba sa gani ba zai yi shi mai kyau ba ko ba a ganin zai yi amma ba zai yi shi mai kyau ba kamar sallar munafukai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila shi ma don ayaba masa ne zai inganta to akwai kuma wadda idan mutum yana yin aikin shi ya fara don Allah sallah ce don Allah tilawa ce don Allah sadaka ce don Allah amma a cikin yana yin sai wasu gani suka ce kai wani mutumin kirki na Allah ya saka masa sai ya ji daɗi ya ci gaba da yi yana jin daɗi wannan mariya ce wanda mai saukin shine yi aikin don Allah babu riya har ka gama aikin sai daga baya aka yaba maka akan aikin sai ka ji daɗi to wannan ba za a ce maka kayi shirka riya ba riya ma hatsari ne duk wanda yake riya ran tashin kiyama Allah zai ce idhabu ila alladhina tura'unahum fid dunya ku je zuwa ga wanda kuke musu riya a duniya hal tajiduna indahum jaza shin za ku samu sakayya a wajensu? su masu riya sai a ce ku je aljanna za a gode kofin aljanna wuwu sai sun zo dab za su shiga sai a ce a juya su akai su wuta ba haka suka yi wa Allah ba yukhadi'un Allah Allah ne ce kai sallah ka zo ka yi kabbara ka tsaya fatiha ka karanta sura ka karanta amma saboda ga wasu suna ji ko wani yana ji sai ka rera ka inganta kuma kana jira mai yaba maka in ya zo ya ba maka sai ka zo kana cewa kai ai mun casa su ai da na dauko sura kaza din nan da na dauko arrahmani haba da na ragargaza shi da babiyayi ala'in nan da muka bi da har bonci ya bani ka sayar da sallar ka ka yi don Allah Habuka an karahuk sun soka sun kika ɗaya ne ta wannan fariya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi abinda nafi jin tsoro ga al'umma ku karamar shirka kai aiki don Allah kana neman yabon mutane balle kuma manyan shirka ba wani abin da zaka rataye a jikinka don ya kawo maka ko ya kare ka sai dai abun hissi ne zahiri a gane la ilaha illallah wani lokaci idan ina sauraron wasu mutane sai in yi mamaki fama li haula Na la yakaduna yafqahuna subhanallah wai wani zai hada mu'jizar annabi da tafiya sama da turawa suke yi sai zo ya ce mu'jizar annabi an kai shi sama an bashi sallah yau gashi nan turawa sun yi abin da yafi mu'jizar wai sun je sama kai turawan wace sama suka je duk wa wannan kaukab na saman duniyan nan ake yawo ba su je sun taba sama ta farko ba duk gudunsu da kimiyarsu annabi kuma kowace sama sai da aka je aka kwankwasa man jibril zai ce ana jibrilu man ma'aka fa aqulu muhammad waye tare da kai zan ce muhammad ne sallallahu alaihi wasallam hal ursila ilai na'am qad ursila ilai sai abu ne annabi ya shiga ai masa sallama haka yaje sama bakwai hada aka je inda sidratul muntaha inda jibrilu makansa yace ya rasulullah mu anan muke tsayawa kai kai gaba annabi ya gaba ya zo fadar Allah yana sai wa Allah gaisuwa yana tana zai ce to zan yi assalamu alaikum ai Allah shine assalam in zan ce aminci shine aminci sai Allah masa ilhami at-tahiyyatu lillah gaishe gaishe na zuwa ga Allah shine Allah yake cewa idh yaksa sidrata ma ya ma zaqa al-basaru wa ma tabaa laƙad ra'a min ayati rabbihi al-kubra ya ga manyan ayoyin Allah to zaka hada wannan da turawa da suke tafiya daga nan zuwa nan wannan ma kudi nawa suke kashewa kafin su tafi to ire-iren waɗannan suna nan da yawa to janibin magana akan tauhidi idan muka yi magana cewa rataye wani abu shirka ne sai waka ji wani yana cewa ah to ba gashi nan ba ana sa suwaita saboda sanyi ba gashi ana sa rigan karfe ba saboda yaki ana sa helmet karkan ka ji ciwo ana to kaga baka gane ba rezo akwai bukatar ka koma makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa sulke ba ya sa ya sa mikfar ya sa hular karfe a kansa a yaki lokacin da yake ya fara ganin wahayi yana cewa ku lullube ni ku lullube ni ko zammiloni zammiloni me yasa saboda ya ji sanyi yana karkarwa ashe ba wannan bane abinda muke magana abinda hawas baya gani abinda ido baya gani ba a neman su sai wajen Allah hanci baya sheka sai a wajen Allah kunne baya ji sai wajen Allah ha ba a dandana shi sai a wajen Allah ba ka jinsa a jiki ka taba shi sai a wajen Allah farin jini ana ganin shi a ido ne ɗaukaka ana ganin shi a ido ne sai lokacin da abin ya faru ne za a gani to wannan a wajen Allah ake nema neman kariya wajen Allah neman taimako taimakon wanda halitta bai iya yi amma mai kamun wannan ba ni aron kuɗi da kai ne tasha da motarka wannan din taimako ne wanda halitta zai iya yi amma wa zai ƙara maka lafiya wa zai baka arziki wa zai sa albarka cikin ka ko arka ko matanka to ka nemi a wajen Allah din da yawa musulmai suna shiga cikin shirka musamman masu aure in mutum ya gama tasa tana wani kazar-kazar kamar ba ta san shi sai a je a yi ce a kafe mun matan nan. sai a hada wannan da wannan a hada a dura mata nan sai ka zama kamar tinkiya balama kasan tinkiya ma balama ta fi saukin kai sai ta zama kamar haka sai ci aina kafe ta to ka kafe ta da ne da shirka a to yi na yi nasara ba wannan na yi ya dace da suna ita ce magana saboda haka muke yayi shirka ta wannan bangaren ko mutum ya tafka wani sharri kar hukuma ta kama shi ko kar fallansa ta zo masa sai aje a samu wata dabba a hada wasu surkullan a zuba a bakin dabbar a ɗinka sai a binne dabbar da ranta yadda aka binne ta haka magana ma an binne ta to har a lahira an binne ta har munkarun da na kirma ba su gane ba rakibu da atiku ma ba sa nan lokacin ko saboda haka yan uwa duniyan nan ba gida ne na hira gida ne na ziyara ba nan ba ne karshen kar tunaninmu ya dukufa kan duniya akwai inda fi nan daɗi idan muka kuskura muka yi asarar lahira mu a nan duniya wallah za mu gwammaci iyayenmu ba su haife mu ba kuma tauhidi tun a ƙanana za a koya wa yara kamar yadda malam mai risala ya faɗa ba mafi muhimmancin abin da magabata suka himmatu shine sa imani a zukatan yara ƙanana don idan alkhairin ya riga ya shiga zukatansu to sharri ba zai samu wurin shiga ba shi samu ke kokarin a koya wa yara karatun alkur'ani sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam faɗin gaskiya amma tun yanzu kana masa ƙarya kai masa wannan kai masa wannan to yaushe tauhidi zai zauna in ƙarya ta samu shiga ko me zai iya shiga wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a a wannan zobe a in ka sa ka tsira wallahi shirka ne zobe in za ka sa shi ka sa shi don ado amma in ka sa zobe zai jawo maka kudi ba sai dukkan jikinmu ya zama zobe ba ba zobe zai kama ka wa bil walidaini ihsana kafin ga walidaini ihsana akwai shirkan qubur shirkan makabarta ce yasa ba daidai bane ana barin mata suna shiga kaburbura wannan nan na gani an kama wata mata a wani daga cikin makabartu da ake da su ta shiga za ta binne abu aka kama ta kaga abin da ake gudu kenan yanzu don dalili ita kare bai kamata hana din matan ba tunda abin ba mai kyau suke yi ba in addu'a ne su yi a gida amma mutum zai je makabarta ya tona ya binne wani abu wani ya ɗauki kashin gawa za ga da aka yi musu irin wannan sihirin sai ga mutum duk ya kwanta bacci zai dinga ganin kabarwura in ya kwanta yana ganin sa a makabarta don an sa sunan shi da menene an yi surkullun an je an binne a makabarta to ake yayi shirka da ya shafi makabarta mamata sun je sun kwanta mu bar su da aikin da suka aikata ya ishe su har yanzu za mu je can mu yi shirka kuma Allah ya tsare mu wa bil walidain ihsana iyaye bi kuma a kyautata musu iyaye kyautata musu ake ba bauta musu ba shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba abiyayya abun halitta wajen saba mahalicci. idan da ce za ka tashi kai sallah baban ka ce a kai bacci kai yaro ne ka ce a baba ina tsoron Allah kar Allah ya tambaye ni amma idan baban ka ce zo ka je ka sayo min giya ka ce baban giya haramun ne Allah ya haramta wanda ya je ya sayo shi mala anan ne ne ba zan iya saya ba amma ko kana da kai ne miliyan goma ne a aljihunka daga shi baka da wani kudi baban ka ce ba ni dole ka bashi har ce ba ai wannan na wahala kafin in samu a sai dai baka ko 1500 ka abin a a babanka ne yace ba ni kudinka ba shi anta wa maluka li abika kai din da kudin din na babanka ne to iyaye suna jin dadin wannan hadisi to baba bai cancanta bane yaushe za ka yi ka saka masa balle kuma gyatuma uwa uba a kyautata musu kar a musu tsawa abu hurairah radiyallahu anhu wata nan yana magana da gyatumarsa sai ji kamar muryarsa ta yi sama da muryar gyatumar sai je sai bawa ya yanta don Allah ya gafarta mishi karkabe musu riga kuma iyaye shi ma muna jan hankalinsu su tausayawa 'ya'yansu Allah ya ce 'ya'ya su to kar ku daura musu abin da ya fi karfinsu musamman idan uba ko uwa suna da 'ya'ya manya da ƙanana Allah ya wadata wani daga cikinsu wani kuma ya zama kangararren ɗa wani dole kuma iya za su ce shi wanda yake da abudun nan sai ya yi wa wannan kangararren zai zama ɓarawa ne zai zama mashayi ne ya ke karatu shi ya babba yana so ya horar da shi ya hana mishi wani abu ko zai hankali ya kuma sai ranta ya ɓaci ga shi kanin kakabarci ba ka baka ba shi ba shi kuma in yana neman abu mai kwan ya zo gun yayan sai je ya nemi gyatumar ita ce remote ɗinsa saboda haka iyaye ‘ya'ya kar a nuna masu so fiye da kima. gyaruwansu ake so in yaro ya kan gari aladabtar da shi a yi musu addu'a kuma ta alkhairi kar iyaye su wa ‘ya'yansu addu'a ta mugunya don zai kama su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu da'awatin mustajabatin la shakka fihin addu'o'i guda uku abin ansawa ne babu shakku daga ciki da'awatul walidi li waladi uba in yayi wa addu'a Allah zai ansa kai addu'a ya gyaru kai addu'a ya zama mai albarka a duk da yake ko da bayan ranka ne ai kai kai ne sanadiyar sa, in ya aikin alkhairi kana da lada karka tsani abin da ɗanka yake inda yana da kyawu ka taimaka masa ka karfafa shi kuma ka yawaita sadaka Allah ya kare 'ya'yanka daga musiba iyaye na da haka suke yi za suna zuwa gun malamai suna neman addu'a ai addu'a Allah ya sa ƴaƴanmu albarka amma kai kuma yanzu kawai don kana da dan kudin ka ko kana samun albashi mai kauri ka sa shi makarantar da yayi turanci in ya zo maka dadi mai kwace abi ko yace baban da muka sani sai ce dadi sai ka ce hello babu assalamu alaikum alaikum assalam ka kawai ayanka addini su san Allah su san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su iya karanta alkur'ani Ta iyaye biyu a kyautata musu kyautata iyaye a suna raye in su nema ka basu karka gaya musu magana mara daɗi karka daga muryanka in sun kira ka ka ansa kafin ka su kira ka maka zo karka dinga cire tsummukan riga kake basu ha karka fifita matanka akan gyatumarka ko ka fifita abokinka akan mahaifinka a kyautata musu ran da sun koma ga Allah kuma a yi musu addu'a Allah ya gafarta musu kuma a yi musu sadaka jariya Allah ya isar musu kuma a dinga sadar da zumuncin da su ne suke sadarwa kuma a girmama abokan uba ko abokan yatima kawaye kenan a girmama su wabil walidaini ihsana wabil qurba da kuma kusanta dhabil qarab su ne waɗanda suke danginka da mahaifinka da gyatumarka wannan su ne asalinka to ‘yan uwan iyaye biyu yaya na mahaifi ko ƙani ko ƙanwa duk wani abin da yake da alaka da mahaifinka dangi ne wanda suke da alaka da gyatuma dangi ne ‘yan uwanka dangi ne ɗan uwanka dangi ne ba kenan wannan usra ce kamila to wannan zawil qaraba a kyautata musu a ga musu magana mai daɗi in an yi rashin lafiya a ji a gaishe su in suna da bukata a ba su in akwai in babu a gaya musu magana mai daɗi duniya ce baka san yaushe zaka tafi ba kuma gurgurun kana yassara wa bayan Allah Allah zai yassare maka ba na Allah bai karewa naku ne zai kare to tunda na Allah bai karewa namun da zai kare din mu bayan tun kafin ya kare sai wanda ba zai ba kare ba din sai ya mu a kyautata makusanta da bil qurba wal yatama da marayu marayu su ne waɗanda suka yara maza ko mata sun rasa uba ba su kai manzilin balaga ba Allah ya tsaya musu don wanda yake da uba in ka kalle shi kuma ka kalli wanda baya da uba zaka san alfarko shasa akwai bambanci mai nisa wannan yanzu zai ce baba ba ni kaza wannan yana da bukatan wa zai gayawa ko eh? wannan ya yi rashin lafiya yanzu za ka yi shi asibiti ka gai shi kemus ka yi wannan wannan ya yi rashin lafiya wa zai yi masa babu yana cikin halin damuwa balle kuma a ce yana da wata dukiya wajibi ne ka kula da wannan dukiya karka salwantar karka bari ya salwanta karka bar wanda zai salwantar ya salwantar in haza ka iya ka hana a tausaya marayu Allah madaukake ya ce fa amal yatima fala taqhar karka danne shi karka nuna masa fin karfi baba ya mutu shi kenan mafi zafin abin kuma dangi na kusa su zama suna gallaza wa marayu wajen kwace dukiya kwace gidaje a je hada baki da wato rubabbun alkalai don su danne dukiyar marayu wannan haramun ne Allah madaukaki ya nuna masu cin dukiyar maraya wuta suke ci innal ladina yaquluna amwala al-yatama zulman mun karanta wannan sura masu cin dukiyar maraya da zalunci wuta suke ci Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafirul yatimi ka hataini fil janna ni da wanda yake kula da maraya kamar haka muke a cikin aljanna ya nuna yatsansa ta nuni da tsakiya yadda za su yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a firdaus bi jiwarin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a kula da maraya. a yi musu abin da ya kamata a yi a tausaya musu inda ka dandani maraici za ka san abin yana da zafi ko kuma kana tare da wasu marayu suna jikkata za ka san abin yana da zafi to a tausaya musu wal yatama wal masakin da ne masakin jam'u na miskin al miskin shine mutumin da allazi askanatu al haja mabukaci mai tsananin bukata miskini ba gurgu bane nawa gurago suna da kudi nawa makafi suna da kuɗi wanda kafasa ya shanye ko hannu ta shanye ko an guntule masa hannu ba shi ne wannan wato mara lafiya ne mai tauyayyen gaba ne nawa makafi suna malamai ne masu lakci a makarantu limamin masallatai ya manya masu kuɗi arziki daga Allah ne ba daga gaban ka bane balle a ce da aka zuwa da arzikin gaban ka kaza guntu ne shi yasa ba baka ba ba anan bane amma rogonci da lalaci yasa masu irin wannan na kasan sun zama su ne mafi yawan talauci a cikin mu me yasa ba su da himman nema mutum ya Allah Allah in an guntule masa wata gaba shi nan ya samu jari zai fita bakin tasha hannunsa guntu ne sai ya tsaya yana nuna wa mutane gashi fa Allah yake mun hannu ku bani wannan ba su ne miskinai ba mutum ko sa lafiya an baya da abinci shi miskini ne musamman kuma tsofi ko marasa lafiya ko yara ƙanana ko waɗanda wata annoba ta same su ba mai bara shi ne miskini ba kuma musamman masu bara na yanzu yara kanana da suke bara ni ba ne da shawara a basu su abinci za ka ba shi ya wannan in yana da yunwa ya ci to da yawa muna gani yana ana ba su kuɗi suna zuwa suna shan solution kamar yana a ba su kuɗi kaga an karfafa su akan barna kuma matukar ana ba su yaushe za su daina kamar yankin nafas ne ai masu kidnapping ba don ana ba su kuɗin ba suke da kunce ba za ku bayar ba su kashe na wajen su ɗin gobe musu gama ba za ku bayar ba su kashe ji za su gaji amma ana ɗaukan mutum kun je kun ba da kuɗin an kashe mutumin kuma jiya nake karanta labarin wata mata an ce a kawo miliyan goma suka kawo aka ce sai an sake kawo wani miliyan goma sha biyar to haka masu bara yau ya yi bara kun bashi ya je ya ci abinci ya sha solution gobe kun bashi nan da shekara goma ya zama hamshakin dan ta'adda waya ne shi ku ne saboda haka an za ku yi tausayi ku tausayawa wanda ya cancanci a tausaya masa wal masakin sabil da kuma ibn sabil dan tafarki an danganta shi ga sabil din saboda yana kan tafiya ne guzurin ya yanke matafi da baya da guziri. wal jari kurma na'am na'am wal yatama wal masakin wal jari kurma qurba na'am al jar dil qurba wato makoci ma'abota kusaci ma'abocin kusaci zabil qaraba jar ne kuma karib ne shine malamai suka ce aljiwaru thalath makotaka iri uku ne akwai makoci mai haƙƙi uku akwai mai biyu akwai mai ɗaya mai haƙƙi uku shine gidanka da gidansa kusa na ɗaya kenan na biyu addininku ɗaya na uku akwai dangantaka tsakaninku kaga akinsa uku ne na makotakan gida hakkin musulunci hakkin dangantaka akwai wanda dai hakkin biyu ne makoci gidan shi da gidanka ne kusa kuma musulmi ne hakkinsa biyu ne a kanka ko kuma wato haka ne ba na sai mai hakki daya gidanka da gidansa kusa ne amma shi ba musulmi ba ne ba kuma danginka ba ne yana da hakki guda wannan su ne masu hakoki a kanka to menene haƙƙun jihar haƙƙul jari shine in ka gashi kaimar sallama in ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi in ya rasu ka raka gawansa in ya nemi bashi ka bashi in ka sai yana cikin damuwa ka share masa hawaye an yi tafiya ya bar maka iyali ka kula da su amana ‘ya'yansa ka kula da su kamar ‘ya'yanka wannan jarin da ne ko a haka ake ‘ya'yan makota ana kula da su amma yau idan ka ga dan makoci ya yi abin da ba daidai ba ka zo ka ce kai dan kafa ya yi kaza kai masa fada sai ce ka cire shi a idonka to kaga gobe ko kagin shi yana mai ba za ka yi magana ba da yara idan suka yi laifi dan makoci zai da ke zai musu bulala in sun yi kuka in sun zo gida ba za su fada cewa an yi musu duka a can ba don idan suka ce makoci ya musu bulala a gidan ma za a ƙara za a ce kayi laifi ne bari a ƙara maka amma yau makoci ya yi bulala a guje za a zogun baba wani ya da ke ni me ka zo mu je wajen shi kwankwankwan waye me ɗana ya maka ka da ke shi wallahi zan ɗaure ka zan yi kaza kaza da kai in abu ya zafi kuma a jikwa police station to idan ka mutu ka bar wannan ɗan wa kake so ya kula da shi makocin yana da haƙƙi a kanka in ka yi abinci mai daɗi ka san masa annabi yake ga abadarin ba idan ta ba ta maraka in ka dafa maraka so fa akfir ma'aha wata ta'ahad bihi jiranak ka ba ka, ko ka tambaye shi yana nan bayan isa ina zai je yana gida sai ai sun mai kyau da katon biredi ana dawa daga sallah ka shiga ka ce ah, na zo ne bisimillah mu taɓa, zai ji daɗi kuma kana da hikima an taba din sai ka bar kadan sai ka bar mishi ka tafi mai yiwa gidan ma suna da bukata sai duk su yi amfani suna maka addu'a ka kwanta lafiya kana min shari wani zai harbe ka da shari Allah zai kawar dalilin wannan kuma annabi yayi wa mata magana musamman yace ya ma'asharan nisa sako la tahqiran najaratu li jaratiha walau firsana shati ko kofatan akuya ne ta dafa ko kan akuya ne ta dafa ta dan ƙara ruwan ta jefa kashi biyu ko uku ta bai wa makociya amma yau saboda alfahari kina da kicin ma wai zaki kawo gas kuka ki ajiye a tsakiyar fili ki zuba eh, kaji ko nama yana shiwu makota suna ji kuma ba su samu su ci ba wannan ba daidai ba ne makota abokan zama ne to ina ne haddi makota aka ci haddi makota ka gida 40 daga kowane gefe gida 40 ɗan kowane gida mita 100 ne kilomita ɗaya kenan ba ba kilomita ɗaya ba mita ɗari. 100 by 50 ne ba plot ah. in kowa gidansa plot ɗaya ne nawa ne zai kama nawa zai kama plot gida 40 plot 40 ya kama tsawonsa 600 600 ah. kaga duk makotan ka shi mana gaban makotansa ne amma wasu malaman suka ce a duk inda in an kira sallah kana ji ba mai lasfika ba a masallaci ba wuta aka kira sautin ladanin kana ji to daga masallacin zuwa gidanka duk makotanka ne shi yasa aka ce idan mutum ya ji kiran sallah a masallaci ya ki bai je ba to ba shi da sallah sai dai yana da kuzuri man sami yadda a falabijin falasala ta lahu illa mai udhr to da wannan suka yi lura cewa daga nan zuwa gidanka shine makoci wal waljari lil waljari wal junubi da kuma makoci na nesa makoci ne wanda babu alaka tsakaninku ba zawil ba ne. na nesa ne a mai haƙi biyu kenan ku addini ya haɗa ku ga gida kuma kusa amma babu dangantaka shi ma a ba shi haƙinsa daidai da shi kamar wancan daga cikin haƙin makoci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan makoci ya nemi ya dasa itacen eh, ya ɗora itacensa kan katanganka karka hana shi ko layim na jarun jarahu ala an yagrisa hashabatan lafazin ya kwanta na hashabatan alajidari wato kada makoci ya hana makocinsa akan ya dora itacensa na gini akan katangansa to amma sharadin fa sai in katangan kaɗin ba zai ruguje ba ba abin da zai faru rumfa ne zai yi katangan yana da ƙarfi zai dora karka hana shi amma idan zai dora ne wani ginin da zai ruguje kaga la darara ba cuta ba cutarwa ko kuma an ruwa zai zuba a cikin gidanka ko ya zuba a katangar ta yadda zai rushe duk akun da an akwai cutarwa ba ra'ayi ba wa sahibi bil da kuma sahibin jambi sahibin jambi shine abokin zama abokin kasuwa ko abokin tafiya wanda tafiya ta hada ku kuna cikin mota kuna cikin jirgi makoci ne ka bashi hakkin sa karka cutar da shi ko kuma wanda kuna eh, shago daya ko kuna makotaka a kasuwa ga rumfarka ga rumfarsa ko kuna zuwa ku sari kaya ku je ku sayar kullum kuna zuwa kuna haduwa to karka shiga hakinsu wa bani sabili ko da dan tafarki wato matafi da guzuri ya katse masa shi ma a bashi sa ma'ana a kula da shi a bashi daman da zai isa gare shi garinsa wa ma malakata aymanukum da abinda hannayenku suka mallaka ku yambu kenan bayi ko ku yambu karbutin a lokacin da akwai bayi kenan mutum ya ɗora wa bawansa aiki a sallallahu alaihi wasallam ce kada ku ɗora musu aikin da ya fi ƙarfinsu wa in muhun kallaftumuhum fa'inuhum in kun ɗora musu aikin da ya fi ƙarfinsu da ku taimaka musu bawa yana da lada biyu an bi kurera yake cewa laulal hijira wal hada fi sabilillah lahabbatu an amuta abdan mamlukan in ba don hijira da jihadi ba da na so a ce ni bawa ne an mallake ne tukun in mutu saboda lil'abdi albari a jirani bawa mai biya yana da lada biyu ga ladan bin Allah ga ladan bin mai gidansa amma kai dafa ladan bin Allah kake samu banda baka da lada mai gida ko sai dai kana da iyali kai musu hidima kana da lada وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا lalle Allah madaukaki bai son duk wani wanda yake muhtal alladhi yakhta yatakhayyalu bi mashi wanda yana takama yana tafiya yana daga aje kafa aje daya daya yana na sani itbihi ko to Allah bai son haka fa khura min alfahri Allah bai son haka الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا نعم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم alima Allah madaukake ce allazina yabkhaluna su waɗannan fa da suke takama suna tinkahu a tafiyar su ɗinnan kuma da suke da waɗannan sifofi yace su ne waɗanda suke yabkhaluna suna rowa ma'ana yamna'una ma alaihim min al-huquqil wajiba hatta haƙin da yake wajibi ba sa bayar wasu suna da rowan da haƙin Allah ba za a bayar ba haƙin iyali ma ba za a bayar ba abu ne nan abincin gida ma sai kaga wani yana da shi ba zai bayar ba yana rikewa yana da daman a samu mai kyawu a ci mai kyawu a sha a kwanta a waje mai kyawu a zai ce in yi haka za a talauci kaga ya haramta wajibi a kansa Allah ya ce to wayaktumuna ma atahumullahu min fadli haka ne kuma suna boye abinda Allah madaukake ba su daga falalansa me na me arziki ko na ilimi wata duk wani abin da Allah ya bayar idan muka ce muna magana akan rowa kar mu dauka rowa na kudi ne kadai rowa masu sana'a kai makaniki ne kai kafinta ne kai electrician ne kai mai welding ne kana da wannan fasahan kana da wurin aiki wani yaro zai zai ce ina so in koyi sana'a kai masa rowa ka ce sai ya biya za ka koya masa ka tausaya masa ka koya masa idan ya koyi aikin cikin sauki shi ma zai nemi ya koya wasu cikin sauki addini kuma yana so a sauƙaƙa bayan Allah kuma dalilin saukin kaɗan, kai Allah zai yasare maka bayan mutuwarka duk wanda ya koya wa sana'a kana da lada yadda malamin addini ya karantar wanda ya karantar ma in ya karantar wanda aka karantar ma ya karantar ba duk ana samun lada ba to haka mai sana'a ma saboda haka karkace za ka yi rowa da abin da Allah ya baka na sana'a sannan in ka koya masa me naka zai rabu wani lokacin man ka koya masa ma kai din ne ma zai zama dalilin rufa asirinka nawa mai su gida suka taimaka wa yaran ƙasarsu yau da gobe Allah ya canza yaran su ne suka zama manya a lokacin kuma su manyan sun tsufa saboda haka wacce muna ma atahum Allah min fadli ilimi da wani ilimi suna boyewa cikin abin da Allah ya basu daga falalarsa sai Allah ya ce da waɗannan siffofin da suka yi aiki ne na kafirai shi yasa Allah ya ce wa a'tadna lil kafirina azaban muhina lalle mun tana da kafirai azaba wacce take ta wulakanci wannan saboda me saboda girman kai da suka yi wa bayan Allah suka ne hana hakkin da Allah wajabta su bayar ga rowa ga rashin shiriya sun cancanci azaban mai radadi walladina yunfiquna amwalahum kaga sun yi rowa a can an kira su marawata amma anan kuma suna ciyarwa wannan ya nuna kenan duk wanda kake ganin yake yana rowa a hanyar alkhairi sai kaga yana ciyarwa a hanyar barna dan baka share masallaci ba zaka share kasuwa ta wannan shine fi yunfikuna amwalahum suna ciyar da dukiyarsu ta wace hanya ri'a an nasi don ganin mutane don mutane su yaba musu in a wajen aikin Allah ne ku taimaka ba zai yi ba in ya yi ɗan kaɗan. amma hanyar shaɗan to zai ba da yawa a za a yi lancin na me na gina stadium sai ka ji ya bada makudan kuɗi. za a gina masallaci sai ka ji ko dai baka ji sun muryarsa ba ko kuma ya bada wani abu dan kaɗan kuma wanda yake ya bada kaɗan din sai ce ban su a ambata kar a ce ni ne na bayar saboda ba wai don ikhlasi ba ba don idan an faɗa za a ce yanzu duk kuɗinsa wannan zai bayar wai shi ma yana ikhlasi ah, a ban su ambata don Allah ne eh? <laughs> yadda kake mun gane ka Allah ya ce fi yunfiquna amwalahum ri'a an-nas suna ce da dukiyarsu don mutane su gani wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir amma basu imani da Allah ba basu imani da ran tashin kiyama ba to Allah madaukake ce to mutumin da Allah ba shi dukiya don ya sayi aljanna sai ya ki yazo yana sayan duniya ko yana batarwa a duniya ma bai samu ba lahira ma bai samu ba to Allah ya ce to wa man yakuni shaytanu lahu qarina duk mutumin da shedan ya zama haka ne shaidan ya zama to masa karin ya zama masa abokin ba da shawara to ai fasa a karina wannan wato taron ya yamuna na dama shaidan dama qala qarinuhu ko qala qarinuhu rabbana ma atadaitu a duniya shaidan yana tare da kai yana batar da kai yana yadda kake yake so za ka yi kana jin daɗi amma a lahira ba zai ce ya Allah ba ni ne sa shi ya wuce iyaka ba sai dai shine dama batacce a cikin wuta kuma zai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alkawarin gaskiya ne na muku alkawarin ƙarya na batar da ku yau karku zarge ni ni ma ba zan iya kare ku ba kuma ba za ku iya kare ni ba wannan abin fa'ar wuta zai faru amma Allah ya kawo mana sura aya a cikin suratul ibrahim tafsil don mu dauki darasi kar ka zo ka yi abin da Allah ya hana ka zo kana husuma da shedan a cikin wuta Allah madaukake ce wa ma za alaihim cin me yake kansu ne ma'ana me nasu zai ragu ne Lau amanu da sun yi imani da Allah wa anfaqu kuma suka ciyar mimma razaqahumullah cikin abin da Allah billahi wal akhir yi imani da Allah kuma yi imani da ran tashin kiyama bai ci haka kuma wa anfaqu su ciyar daga abin da Allah ya ba su na arzikin duniya in suka yi haka su yanzu shi da ba zai ba ba zai taimaka wa addini ba ba zai taimaka wa miskinai ba shi abin da zai taimaka zai iya buga zai iya biyan kudin jirgi ya je england don ya kalli ball manchester da chelsea ko liverpool da madrid arsenal waye ga sunan dai yanzu anan ma wani zai ce malam yau bai kama sunan tim dinmu ba eh ba zan kama ba to ka duba yadda ake kashe kudi akan ball akan wani abu na duniya to kai da ka kashe kudi a na duniya ba ka kashe a na Allah ba ga wani ya kashe a na Allah ɗin da mai kafi shi ba abin da kafi shi da shi shine Allah ce wa ma za alaihi me ne zai rage musu me ya same su ne ina ma da sun ciyar law anfaqu mimma law amanu billahi wal yawmil akhir da sun yi imani da Allah da ran tashin kiyama wa anfaqu mimma razaqahum Allah da sun ciyar daga abin da Allah madaukake ya ba su na arziki ai da yafi musu wa kana Allah bihim alima kuma Allah madaukake yana sane da su duk abin da suka yi Allah ba zai tawaye ba na'am إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما الله مدوككي ce إن الله لا يظلم مثقال ذرة Allah madaukaki bai zalunta bayansa daidai da kwayar zarra zarra ita ce habba na hardal ko zarra asdarun namla wato kiyashi mafi kankantan kiyashi ko kan kiyashin Allah bai zalunta bai me yasa zai zalunce su su din ma nasu ne nashi ne Abun nasu ma nashi ne ha sama nawaye kasan nawaye abin da ke tsakanin nawaye akwai wanda zai jayayya da Allah yanzu kawai don ka shiga cikin ɗakinka ka kalle wata riga ka ɗauka kace wane gashi na baka wannan rigar kyauta sai a ce maka kai azzalimi ne wa ka zalunta dama kayanka ne in ka so ka bayar in ka so ka bari to amma kai din fa kai abin tambaya ne a gaban Allah rigar ta ina ka samu kuma in ka bayar din man ba wanda ya dace bane shi ma ta ina ka bayar to amma Allah fa subhanahu wa ta'ala lahul khalq wal amr la yus'alu amma yaf'al la yadru mithqala dharra Allah adali ne hadithul qudsi yace ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na haramta zalunci ga zati na kuma na sanya zalunci haramun ne tsakaninku kar ku zalunci juna a cikin suratul qaf ko ma badalu qawla ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid inna allaha la yadhlimu la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum mutane suke zalunta kawo mutum ya gani shi ya sa Allah saboda adalcinsa bayan ya sa mala'iku sun rubuta abin da ka yi, wani sai ya yi musu a gaban Allah ran tashin kiyama mala'iku sun karanta sai ce ya Allah ni ban yarda da wannan nasu ba Allah zai ce wa kake so ya bada shaida akan abin da ka kai zai ban yadda da shaidan kowa ba sai ran gabaina shikenan Allah ya ce to al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa bai maka bima kanu ba, sai Allah ya rufe bakin gabai ku bada shaida ya yi ko bai yi ba hannu ya ce shi ne ya yi. kafa ya ce shi baki ya ce shi ina ya ce shi sannan abar bakin kafin to me za ka ce to a nafa ba zai ce karya suka yi ba sai dai su ce wa ƙalu li juludihim lima shahidu alaihi me yasa za ku ba da shaida akan mu ku gabbai dama muna kare ku ne daga wuta sai ce Allah ne ya sa mu yi magana to Allah bai zaluntan kowa wa in taku hasana abinda kai din ma mai kyawu ne yudha'ifa zai rubanya man ja'a bil hasanati falahu ashru amsal zai rubanya zama goma yudha'ifa wa yuti min ladunhu ajran azim Allah zai bada lada mai yawa daga gare shi subhanahu wa ta'ala wannan ni'ima kenan daga Allah ka duba eh, man hadisin da yake fada man hamma bi hasanati fa amilaha idan ka ce bari in yi aikin alkhairi sai ka tashi kayi Allah zai baka lada goma in ka tashi kana su kai aikin lada sai baka samu kayi ba Allah zai baka lada daya in ka tashi kana suka yi aikin sharri na sabon Allah sai ka fasa nan Allah zai baka lada mai kyawu daya sun zama nawa ga goma ga ɗaya, ga daya sha biyu in ka tashi mara kyawu sai ka aikata to anan ne za a rubuta sayi'atan wahida a wajen hasana ne ce kamilatan cikakken hasana a nan wajen mana kyawun sai ce mummuna aiki guda ɗaya. ɗayan ma ba a so a rubuta sai dai don ka aikata ne in ka aikatan ma za a saurara ko za ka tuba in ba ka tuba ba za a rubuta to don Allah ga sha biyu ga ɗaya sai ba ka yawaita sha biyun nan ba sai ka yawaita ɗaya-ɗayan nan wannan sai ka yi sau goma sha biyu zai zama sha biyu to a nan idan ɗaya ɗayan nan zunubin ya zo ya rinjayi mai kyawo mai goma da ɗaya ɗaya biyun nan duk aka rinjaye su don Allah da ya zalunce ka kai ka zalunci kanka saboda haka Allah bai zaluntan bayi mu ne muke zaluntan kawunan mu to zalintan kawunan mu kuma babba shi ne shirka inna shirka la zulmun azim babu zalunci kamar shirka da sauran zalunci da ke faruwa tsakanin bayan shirka kuma zaluntan bayan Allah wanda akwai hisabi akwai sakayya bayan wannan kuma zaluntan kawuna mutum ya zalunci kansa ta wajen mai ta wajen aikata zunubi ko wajen barin abin da Allah ya wajabta maka Allah muke roƙa ya gafarta mana ya datar da muka shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana yan umu da basu da lafiya a gida ko asibiti Allah ya basu lafiya akwai yan umu da suke bukatan addu'a saboda hatsari ko tsotsayi da ya same su ya ritsa da su muna roƙon Allah ya ba su kariya wanda suka mutu Allah ya gafarta musu wanda suka rasa matsugunan su Allah ya tattaro su zuwa wurin da ya fi alkhairi akwai wanda jiya ya musulunta anan ko to don uwanmu yayanmu dr bula mari gobe ya ce zai masa kayan sallah saboda haka wayanda suka zo da shi ya musulunta sai su rike adireshinsa in ya aiko sai a bashi abinda zai sallah da shi Allah ya tabbatar da mu akan sa. yara Allah ya gyara tarbiyyarsu mata Allah ya ba su kunya da girman mazajensu maza kuma Allah ya sa musu tausayi ga iyalansu ya Allah muna roƙonka ka wanzar da lafiya a cikin ƙasar mu duk wanda yake addaban mu da fitina ya Allah karka bashi nasara duk wanda yake taba addinin mu da lafiyar mu da mutuncin mu Allah ka ruguza shi Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin Allahumma asli ahwal al-ummati ya rabbal alamin Allahumma fil lana wa li walidina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal mayyitin Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna تؤثرنا ولا تؤثر علينا يا الله كي كاسم yake wannan majalisi na tafsiri Allah ka bukatar sa Allah ka biya masa an bai da lafiya Allah ka bashi lafiya in damuwa ce Allah ka yaye masa wa sallallahu wa sallim wa ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin assalamu alaikum